الحمد لله الذي الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا ورحمة للعالمين إذا تدوك لفضلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه أمر إلهكم يعطي لمن صلى الصواب جزيلا أما بعد الأول فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاب يا رمضان hijira ta babba ɗan babba farin jaka annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara 2026 a wannan masallaci masjidin rahma a wannan wata na ramadana watan rahama muna roƙon Allah ta'ala ya lullube mu da rahamomansa inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari duk abinda aka faɗa na rahama a cikin wannan littafi Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira abinda aka faɗa na azaba muna roƙon Allah ta'ala ya nesanta mu ya tsare mu daga gare shi wannan masallaci da distinguished sanata ya gina a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa Allah ya karɓi wannan aiki Allah ya dinga isa ladan zuwa gare su Allah ya ji kansu ya musu rahama Allah ya sa su huda duk wanda ke wannan waje ko wanda saƙonmu ke kai masa wanda iyayensa suka rasu shi ma Allah ya ji nasa iyaye wanda duk kuma iyayensa suke da rai to muna roƙon Allah ya musu arzikin rabuwa da iyayensa lafiya akwai tambaya ne? to amsa wasu da gani Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah wannan ya yi addu'a da fatan alheri yake wata mata ce malam take al'ada wanda kuma ta kasance tana yin na kwana bakwai da malam yi zan ce muke wuce kwana bakwai da ya hukunci abin da za ka yi la'akari da shi da ya karu ya wuce kwana bakwai in kalar jinin da yake zuwa har yanzu kalar jinin al'ada ne to shi kenan yana ɗaukar jinin al'ada ne an kuma kalan ya canza ba kalar jinin da yake zuwa na kwanaki bakwai da ta saba ba ne to ba jinin al'ada ba ne jinin ciwo saboda mahaifa dama tana iya ƙara faraki ko tare da haka Allah subhanahu wa ta'ala ce Allahu ya alamu ma hamil kullu unsa wa ma ta gidu arham wa ma tazdadu kullu shay'in indahu bi miqdar saboda ka takan yi mutana al'ada kwana bakwai ya rahu ya dawo uku hudu takan yi kuma yana bakwai ya ƙara bisa ga wannan tsarin da Allah ya faɗa cewa Allah ya alamu ma ta hamilu kullu unsa wa ma ta gidul wa ma da wanda mahaifa take karawa ko ta rage sunin ya ƙaru. idan yanayin jinin da ke zuwa har yanzu kalarsa jinin al'ada ne to jinin al'ada ne ya ƙaru, inda ya ƙaru jinin ya bambanta da jinin al'ada to ba jinin al'ada ba ne wani jini ne wanda bai da alaƙa da shi kawai tana iya ci gaba da abin da take mu je gaba tamsiyon ya ce shi ma ya ajiya mara da fatan alkhairi suna da masallaci ne a cikin kasuwa wanda matafiya suka mutum yi sallah yi ibada a ciki kuma da masallaci suna da imam wanda yake musu limanci amma kuma da ba a cikin sallah da lokaci ya yi wuce ta da sallah ba tare da su kira sallah ba wanda ya hukunci yin haka. To su bi tsoron Allah su dinga kiran sallah. Inda sun kira gurin masallaci har da ma imam. To masallaci da limami ba kiran sallah akwai matsala. Saboda haka su gyara su dinga kiran sallah. Shi kiran sallah idan an yi wanda ya kira sallah iya inda sauti ya ƙure iya abin da za su yi masa shaida gobe alƙiyama. a nan kasan ne ake rena ladanci amma duk wanda yake karanta littattafan musulunci har sabani malamai suka tsakanin ladani da limani waye ku falala an gane yau ka hallaka tsallaka saudiya ka je ka ga garin ladanan su a can ba irin na nan ba ne an gane allah ya samu zance ne Nigeria na masu zana mara ya bai bayani a kan su za su ba da ta inganta a cikin shari'a. To wallahi hadisin malamai na kai kuma wajen tabbatar da ingancin shi da kuma korewa amma al'allamatul albani yana daga cikin da suka ce hadisan salatul jazbi ya inganta wasu daga cikin dalilin da yasa suke ganin hadisin bai inganta ba kaifiyar sallar suna ganin cewa kamar akwai wahala yasa suke ganin kamar ta saba ma hatta wato kaifiyar irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai akwai malaman da sun ce hadisin ya inganta wanda suka ɗauki cewa hadisin ya inganta to kaga sallah ce sabita a wurinsu yana buƙatar ita salatul tasbih ba bayani kawai za a yi ba a gane yi za a a aikace kamar yadda salatul khawfi in an karanta a suratul nisa wa la kunta bihim fa aqamta lahum salata wala in ka fassara ka da in ba aikace ba wanda zai gane ya ke salatul khawfi to kaga an ɗauki wannan hujjar to sai mu ce to shi ma tun da salatar kawai tafiyan na da wahala sai mu ce to kaga ai za mu bi da wannan hukuncin ba ko ba Allah ya sa mu dace sai mu sam ana ba ma yan uwa hakuri saboda tambayoyi na da yawa kuma aka ce za a karanta da kyara a cikin lokacin karatu to ana dinga za a dinga lokacin kadan kaɗan in lokaci ya ba da dama kuma da zai da a kawo shi in ana assalamu alaikum wa rahmatullah to mu je Allah ya ji

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تفلحوا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أخوين لك الإيمان la tasalu kada ku tambayi an ashiya dangane da abubuwan da in tubda lahu so in aka yi muku bayani to abin kuma zai bakanta muku amma wa in tasalu anha in kuka tambaya akan tambayar da hirin nazzalul qur'an lokacin da Al'ƙur'ani yake sauka akan wani abu wanda ba ku gane ba duk da na sai yi muku bayanin ga yadda matsalar take Allah ta'ala yake ce anha da haka Allah ya riga ya yafe akan abin da ya riga ya gabata wallahu wato afallahu anha wallahu ghafurur halim Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai haƙurin da yake akwai dauriya a ciki wannan shi ne Allah ta'ala da ya kira nan gurin ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya fi waɗanda muka imani a lissafin da muka faɗo mun ce dama ita suratul ma'ida ita ce surar da Allah ya fi amfani da wannan uslubin sama da kowane wuri a Qur'ani wuri kusan guda goma sha shida nan shi ne daga nan guda biyu kawai ya rage kaga zai zamanto sha shida nan zai zamanto ne na nawa eh? sha hudu kaga sai na sha biyar sai na sha shida shi kenan to sai ce latas tas'alu kada ku tambaya sai kawo na harkun lafiya wa jazmi mabni na alasu wannan lamun din hani take kakkui an ashiya dangane da abubuwa sai aka kawo an harfu jarri mabni na alasu ɗalibin da yake farko farkon karatun nahau in ya karanta an ya san abin da ya kamata ya biyo bayan an ismun ne majrur amma ya za a yi zai ga ga an ashiya'a da fataha sai zaman to ismun majrurun ne bi an wa alama to malamai suna kawo asbabun nuzul da dama a ƙarƙashin wannan ayan me ya faru Allah ya an shay'in ma zuntu fi mazani hada hatta bayyantuhu lakum wallahi ba za ku tambaye ni akan wani abu masu ina sai a wannan makamin nawa ni kuma sai na ba ku amsa akan matsala فقام رجل من قريش في ونوتن daga cikin Qurayshawa ya miki yuqal lahu Abdullah ibn Huzafa ana ce masa Abdullahi ibn Huzafa wa kana idza laha ya kasance idan tattaunawa ta haɗa da shi da wani ko gaddama ko musu yi du'a ila da abihi akan jingina shi zuwa ga wanda ba baban shi ba faqala sai ce ya nabi Allah man abi wai babana faqala man sai manzo Allah ya ce abuka huzafa baban ka shi shine huzafa ba sai wani ya sake minkewa sai ya ce man abu waye ne kuma faɗa da sai manzo Allah ya ce abu ka finnari baban ka yana cikin wuta kaga yanzu tambaya ta haifar da me ta haifar da matsala sai manzo Allah ya ce baban ka na cikin wuta to da Umar ya fahimci haka mu Umar faɗa sai Umar ya miƙe sai ya ce radina billahi rabba wa bil islam dinan وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبالقرآن إماما yace mun yadda da Allah a matsayin Ubangiji, mun yadda da Musulunci a matsayin addini, mun yadda da manzan Allah a matsayin ɗan sako, mun yadda da Ƙur'ani a matsayin jagora. Sai ce inna hadisu ahadin bidahiliyatin. Mu ba mu daɗe da fita daga cikin Musulunci ba. Sai ce wallahu a'lamu man abaru da kuke tambayar annabi waye iyayen koya ya Allah shi ya kuwa sanin to fasaka na gabbuhu to daga nan da Umar ya faɗi wannan sai fushin manzon Allah ya fanta sai wannan ayar sai ta saukaci Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasuqu ku daina tambayar abubuwan da in aka faɗa muku da zai zo ya saka ku cikin matsala magana ta biyu da suka kawo cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya minki ya yi kutuba cewa inna Allah farada alaikum al-hajja Allah ya farlanta aikin hajji a kanku فقام أكاشة بن مهسل سي أكاشة يميك فقال سيتي يا رسول الله أبي كل, أبي كل عام شن أيتم هجا لن ينزقوة شكرا لي يزم واجبي فقال في من الله صلى الله عليه وسلم يتي أما والله لو أما والله لو قلت نعم لوجب sanda kai tambayin nan kace aikin hajji duk shekara ne manzo Allah ya ce wallahi da na ce na'am da shike ne zan wani da ya dawo wala ku bi dawo eh yace wallahi da na ce law qultu na'am la ba walau ba thumma tarattu la dalaltu inda kuma ta zama wajibi kuma kuka bari da shike dan an samu ainihin wato matsala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ce ma sakartu anhu an kuma sabatu anhu abinda na jaba ki ne shiru ku shi ku daina tambayi tambayi ta kuru ku dawo a shiga bala'i kuma yanzu dan Allah da manzon Allah ya ce na da fa duk shekara kowa dole yadda ka ga azumin nan ya zama dole kuma sai yayi to la kaga yanzu tambayar wani ne zai yi ke sa manzon Allah ya ce yana daga cikin mafi girman masu laifi a wurin Allah wanda zai zo abin da ya halatta ya tambaya saboda tambayar shi da dawo Allah ya halatta yana daga cikin mafi girman laifi sannan magana ta uku akwai waɗanda suka ce akwai wasu mutane ne kanu misaluna rasulullahi istihza sai su tambaye manzon Allah tambaya ta izini فقال sai mutum kawai zai da ce man abi waye babana wa yaqulu ar-rajul wa nahu yazo yace tadillu naqatuhu aina naqati wai ta sa ta wata ina ta gosa da Ka kaji ba kan ku ɗauka ku shigantaka yau ake yi ta ba mai yau ake shigantaka ba sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ainihin wato wannan aya ɗin sana akwai malaman da suka kawo cewa wato wajen asbabun nuzul da dama suka kawo to Allah sai saukar da ya hada su duka sai ce su masu ya ayyuhan ladina amanu ya ku inda kuka imani la tasalu an ashiya ku daina tambayar abubuwan da in tuk da lakum taso in aka yi muku bayani za su bakanta muku ne sai aka kawo alwawu harfu asfi da aka sai zaman tutuk da fi'ilun in harfu shafin wa jazmin tajzin wa fi'ilain mudari'ain mabnin an wa Sani فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه تبدأ فعل mudari'un majazun bi in ashabiya mabnin ala ma lam yusamma fa'iluhu da ka wa fa'iluhu da min muntakir fi jawaz taqdiruhu iya da ka wal jumlatu ita ce fi mahalli jazm fi shafi tu da lakum al jar wal majrur tasu'ku sai zaman tasu'ku majazun bi in ashabiya wa alama ta tasmi as-sukun wa huwa jawab al shafi wa jazaa'u وفائله ضمير مستتر فيه جواز التقدير وهي قم في محل نسب مقول به لا تولى الجملة إن تبد لكم تسوءكم شيء ضمنت واتو معطوف على لا تسألوا عن أشياء لا تكفي تنبير أبن إن أكع كوكي تنبير أكباك أمسى روك لباس الله يتمال الله أبكر kun san ana zuwa malam bakar kuma tambayoyi shi malam sai hakuri ba ruwan shi gwargwadon tambayar da kai sai ba ka amsa da malam abakar izo ya hau khalifa sai ce to shi kan gaskiya ba irin malam ba ne ba zai zo da ido ba mutane suna masa tambayoyi Wadaka ka wani tambaya ta alga ta malam mutum zai iya sahur da garin rogo ya ce eh, za ka yi uwan ya wuri ba ko ko mutum ya zo ya tambaya ya ce alga ta malam da Allah yana so sai wai annabi dauda fari ne ko wani ne ke to ko ne fari ne ko wani ne inda na san ya kuma ka kaga wannan shi ne kalamu bil kalam ko ta gani ko akwai wani malami muna karatu a gurin shi akwai wani nan wani rubutu da tambaya wai ya halatta ya layya da giwa ya wata wani yake to ka bari lan daga ka kawo giwar ka daure sai ka zo ka tambaye ni ka kai ka ji mutumin da wata ƙila giwar ma an ba a cikin zo bai taɓa ganin ta ko ya je gidan zo wai shi ne yana tambaya ya halatta ya layya da giwa ko ga halatta ba ka gani to kuma ka san mutane kowa da irin tashi da biya akwai abin da wani yana iya daure ne wani zai iya daure to kaga mafi alheri shi ne kar a buɗe wannan goma tunda Allah ya ce kada a yi to kada a yi amma wa in tasalu anha in kuka kai tambaya musamman idan abu ya sauka ya zama ki kimanin yana buƙatar mu bayi tunda muna da am da khas muna da mutlaq da muqayyad da mujmal da mubayyin to idan nasi ya zo a qur'ani Ko abu ne wanda yana buƙatar a yi bayani shi ne wa in tas'alu an nasu da alqur'ani in hukunci ya sauka mujmal alqur'ani ko bai tambaya don manzo Allah ya muku bayani yanzu Allah in yake wa aqimu salata ku zai da sallah ga suna da buƙatar su san ya za a yi sallan saboda lafazin as-salatu a yare na larabci yana nufin addu'a tare da yana ɗaukan wasu ma'anonin da dama ma wanda ba addu'a ba yanzu Allah ya ce wa ma salatu salatuhum inda albayt illa wa kana kaga abin da Allah ya kira sallah a shi shine ihu da hayaniya kawai sannan da yake cewa walau la dafullahi an-nas ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biyahum wa salawatu kaga nan ka ga kamar jam'i ne na sallah to kwata kwata ba sallah ake nufi ba bai ma da alaka da addini ana nufin wajen bautar waɗanda ba musulmi ba sannan kudu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kaga nan shi kuma addu'a ake nufi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi kaga nan shi kuma sallar jana'iza ake ainihin wato nufi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما lokacin da zai zama kira iya ɗaukar wa'annan ma'anonin ko a ƙur'ani abu ya zama mujmal da yanzu suna buƙatar annabi bayani me ake nufi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhajju ashhurun ma'luma watannin aikin hajji sanannu ne to kaga akwai buƙatar a yi bayani wani wata da wani wata da wani wata ne maza Allah ta in um, irin wannan ne wa in tasalu anha in kuka yi tambaya hira ina ƙwada Qur'ani in abu ya so wuce ba san da Qur'ani ke sauka to wannan tun da labo sai a muku bayani wannan kaga babu komai to shi yasa hadisin Anas dan Malik da ya zo cikin musnad na al-Imam Ahmad da Sunan ad-Darimi da muslim hadisi na sha biyu ne ina tsammani sunan tirmidhi hadisi na ɗari shida da sha tara ne ana don ku abin da ya faɗa nan. ya ce kunna muhina musa abin manna allah mun kasance an hana mu an nas'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an shay'in mu tambayi annabi wani abu shi yasa tun daga lokacin sai kuma sahabbai suka dawo suna takalansa a ta abin da ya kamata a yi tambaya sai su jira sai Allah ya kawo musamman ba kauye ya ce fa kana yujibu na an yi asiyar rajulu min ahadil badiyati al-aqilu to yana bulge mu Allah ya kawo mutumin tsawi mai hankali fa yas'aluhu yazo ya zo ya tambayi manzan Allah wa na nahnu nasma'u mu kuma muna saurare ce wannan abu yana birge mu inda na faɗa na ce ni da kake ganin ba kula da ni a dami da ƙauyen ki na rantsi da Allah ki yadda duniya ta ci gaba har yanzu in ka ji ƙasashen laraba ƙauyencin balarabi na ƙauye ku sai a shafa ba ta hada shi shi ke nan ya ce to abin yana birge mu a ce balaraban ƙauye ya zo zai wa annabi tambaya to lokacin duk abin da mu muke jin nauyi ba za mu iya tambaya ba ta fuskar ilimi to shi yana iya barewa ya tambaya ya ce fa za a rajulun min ahadul badiya sai ga wani mutum ya zo daga cikin matakan ƙauye fa ba da sai ce ya muhammad sallallahu kai daga din ya muhammad tun farko ka san abu matsala saboda su ba za su kira annaba haka ya ce ya muhammad ya ce a tana rasuluka ɗan saƙonka ya je garin mafa za a magana an naka ta zo mu na laha arsalaka ta ga fa za a magana hmm. ya zo yana raya mana cewa kai ɗin ma rayawa kake cewa Allah ya aiko ka Ƙala sai manzo Allah ya ce na eh sai manzo Allah ya ce sadaka abinda ɗan saƙo na zai fara gaskiya ne na faɗi cewa Allah ne ya aiko ni bani sai ya ce ba man khalaqa sama to dan Allah bari tambaye ka waye ki sama sai manzo Allah yake Allah sai ce ba man khalaqa al-arda to dan Allah waye halitti kasa sai manzo Allah yake Allah قال سيتي فمن نسب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل waye kafa waɗannan duwatsu ya sanya abin da ya saka a ciki ba za ka fahimci hikimar da ya sa ƙur'ani yake ta magana zuwa ba ya ce fara yin duru na ilar bibiri, wa ilar samari wa ilar abdi wa ilar jibali sai ka je maka Wala in ba dusan kare ba ba za ka gane ba dalilin da ya sa Allah ya ce musu wala kan tamshi fil ba a karka tafiya a wurin ƙasa kana takawa in na kallon takari la'afta ba za ka yi daga sabon samu duk ka. sannan walan wulogar jibala sannan ba ka kai dutse ba in ka ɗaga sai ka ga wani dutse ya kai ka so miliyan da shi yasa duk wanda ya san makka da madina tun da dutsen a ne haka shi kaɗai ya kai wajen kilomita sha uku wajen ƙawansa da ita makka dama kowa ya sani ba a magana shi yasa da ya kaga Allah yana ta masu misali da duwatsu to shi yasa da ya shi ma sai ce manna Allah faman nasaba hadhihi al-jibal wa illam kuwa waye ta fasu waje ala fiha ma ta'ala ya sanya abin da ya saka a ciki kala sai manna Allah ya ce masa Allah Allah ne shi ce manna Allah ko kabil ladhi khalaqa as-samaa wa khalaqa al-arda wa nasaba hadhihi al-jibal Allah khalaqa ina haɗa ka da Allah wanda shi ta ce ya halicci sama ya halicci ƙasa ya taɓa waɗannan duwatsun karanci da Allah Allah da ya yi kuma. Tsada sai wanda Allah ce na, ya Allah ne ya yi ni. Idan gama da wannan ku, ce ce fa za a mara su luka ɗan saƙonka ya ji ya faɗa, ya ce ka ce annan laha wato anna alaina kamsu salawati fi yawmina wa lailatina akan mu wajibi ne ne sallah guda biyar a dare da wuni manzo Allah ke na sai ce ba da sai ka saka abin da ya faɗa gaskiya ya faɗa ba da sai ce fa billahi arsalaka ina haɗa ka da Allah da kace shi ya yi koka Allahu arsalaka Allahu amurka Allah ne umurce ka yi shi ai wannan ba da na'am sai manzo Allah ya yi eh Allah sannan ya ce wa fata ma rasuluka dan sakonka ya ji ya faɗa mana cewa anna alaina zakatan fi amwalina akan wajibi ne akwai zakar dukiyar sai ce a za a yi wannan wannan Allah ya ce masa ba da na Allah ne umarci mai ce yi sannan ya ce wa za a maru suru kaɗan saƙonka ya faɗa ya ce wato anna alaina saumu shahar ramadana fi falatina wajibi ne mai azumin watan ramadana sau ɗaya a shekara kada sai manzon Allah yake sadaka ne eh, dan sakon ya faɗa gaskiya kada sai yace Allahu amaraka bi hada Allah ne ba ka umarni yace bi wannan kada sai manzon Allah yake masa na'am eh haka ne sannan sai yace wa za'ama rasuluka أن علينا حد البيت من استطاع a سبيلا Sabila. sakonka yaro ya ce wajibi ne mutum ya ziyarci ɗakin Allah sau ɗaya a rayuwarsa in ya samu dama. Bani ya ce sadaka abinda ɗan sako na faɗa gaskiya ya faɗa. Sai ce to summa walla sai mai ruwayar ana ɗan maluku ke summa ala wa walla summa walla sannan sai mutum ya juya baya faɗa da sai ya ce wanda bai ba a fata min haƙƙi na rantsi da Allah zai aiko ka da gaskiya la azidu alaihin na shi'a wa la an kusu min hun na shi'a ya ce na rantsi da Allah ba zan ƙara komi abin da ka faɗa ba kuma ba zan rage ba kabalar da bi sallallahu alaihi wa sallama sai manna Allah ya ce in sadaka da ya da kolan darjanna wallahi in dai abin da ya faɗa haka ne to wallahi sai ya shiga aljanna a wata ruwaya kallon ya ce aflaha in sadaka a wata ruwaya da ya juya shi maza Allah ya ce man sabaru an yanzura ila rajulin min ahli aljannati fa yanzur ila hada duk wanda yake so ya faranta mai ya kalli da wannan hadisin ne malamai suka ce duk wani azumi da ka sani in ka ci da watan ramadana in dai ba kisan kai ta zai taimako ba zai kai wani abu mai shafa kafa ko jihari ba wani azumi da yake dole in kai shi amfanin naka da shi ne cike maka gulbin farilla in an samu matsala a farilla haka babu wata sallah in ta kira sallan nan guda biyu da ta zama rushe ana ganewa ba wata sallah da take wajibi a kanka in ka tara sallolin nan guda biyu tunda shi ga shi ya ce manzo Allah wallahi ni ba zan tsara ba ba zan rage ba sai manzo Allah ya ce wannan mutum la'in sadaka in dai abin da ya faɗa da gaske ke kuma ya tsaya a kansa da ya dafu nan nan jannata wallahi sai ya shiga aljanna to ga yanzu tun da shi ba ɗan gari ba ne daga wajen gari yake zuwa to kuma kamar yadda muka ce shi a ta wajen abin da ya shafi aswa zuciya ba tun wahayi na sauka ba Allah makamashin sarki ya faɗa cewa al'arabu a shaɗi kufurin wani fasan wa a cikin wa Allah ya alamu kuru da ma an zara Allah ma ala rasulihi me yasa ake samun matsala saboda nisa da inda yake da alaƙa da irin shi ake samun matsala da su shi yasa a irin wa'ancan ƙasashen da aka fahimci muhimmancin ɗan adam mai zauna babu karatu da aka ga yadda duniya ta ci gaba wasu yadda ka ga akwai makiyaya a nan a cikin fulani to su a can akwai makiyaya amma larabawa ne akwai manoma, amma larabawa ne suna da wuyan sha'ani fiye da yadda ba ka zai eh in suka shigo cikin gari drama drama ake yi da su kana iya ganin rafi ke jib da nan mota alfarma ce ka gaba kawai ya ɗibo a ya zama mata zai taɓa kafin haihuwa <laughs> Eh? saboda haka shi in aka ce shi yi karatu karatu gwamnati ta sa tsarin karatu ne lokacin bai dace da su akwai wanda za su yi maka ba za karatu da yawa suna wajen harkokinsu sai a ce to an sa karatun bayan a zahar lokacin su gare shi ko a ce an sa karatu bayan la'asar wani ma wasu guraren bayan ba za a sa karatu gwargwadon lokacin da suke da shi saboda ana ganin waɗannan mutanen a wasu ba babu karatu matsala ne to haka ma'aikatan gwamnati waɗanda suke karantarwa a makarantu gwamnati za ta daidaita su da lokacin da su suke da shi a karantar da su kan su zauna babu ilimi saboda zama babu ilimi matsala ne an fahimta yi to wannan shi ne dalili shi yasa kaga ba irin wannan balarabar na ƙauye ba sahabban da ke rayuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna kaka tsantsan amma wani abu su in sun zo babu ruwa su yi kayan su za su yi kuma suna da uzuri an fahimta akwai balarabar ƙauye da ya zo kawo annabi alaƙa fa aka yi ta siyayya aka sai danginin shi za a biya shi to kan irin abin daga bari fa a shiga a je a ɗauko aka shiga aka samu aka fi babu abin da ake tunanin za a bashi annabi ya aika gidan wata mata kafin a je a kawo bai san matakin da ake ɗauka ya ɗaura hannu a kayan ciwo yau Allah ya ta amana shi <laughs> to haka za ka samu irin wannan ko ana zaune an cika masallaci ana wani abu wani kawai sai zo sai samu wani angul din da ya sai fara fitsari ba an taɓa samun balarabar kawai da yanzu haka ba lokacin da sahabbai suka yi kai shi za a hana shi sai manzan da yake guda ne shi sai da ya gama sai annabi yake kuɗi ku ruwa kai ku zuba a yanayin yadda ya ga sahabai sun taso kamar za a cinye shi kuma annabi ya ce a kyale shi sai ya ce Allah kai mara rahama ni da Muhammad ban da ni da shi kada Allah ya ji kuwa aka ce fa da kan da mu hatta fa da nawabi su annabi dariya har sai da agoran suka bayyana yace ce yanzu duk fadin rahaman nan ta Allah ka ce mu bi kadai daga ni sai kai Banda da ni kada Allah ya ga kowa ai ai abin da yake da hakika ta ko na shi eh to sai aka ce akwai hikimomi da yawa da yasa annabi ce a tsare shi saboda yana da hangen nesan da nabiyun ne da ne da ya tasara kun ga da ya fa a ɗabi'ancin mutum ya fara matsali aka ce shi ya rike shi bishi rike shi ba yana yin samun matsala ta fuskar ko kowane irin kun ga zai iya kuma shi annabi ya hango in an ci ba zai yi ba tun da ya fara da zai cutu ta fuskar lafiya na biyu shi ne in damu ne yanzu wani ya fara wannan to maimakon a ba ta guri ɗaya lokacin da yake za a dinga dukan shi shi kuma ba zai tsaya ba gudu ya rinne maimakon a ba ta guri ɗaya sai a ba ta masallaci sai an gama tike masallacin ka kawo da mazaji sai a hura lasifika sai a ce to jama'a yau ai hakuri ba da asar ba a zahar ba magarba ba shayi ba haka ba ne sannan daga ƙauye yake ke yi garinsa ba a gida ko ina yi ƙarshe kuma in aka ku bugai in ya koma inda ya kai sako ya ce to billahi lalzi mutanen da kuma an samu matsala ko ba samu ba da sai manzan Allah ya hana ya ce kansu taɓa shi su tare shi akwai kuma wanda ya haka aka yi biyu ana sallah ya zo ya leɓa aljihun wannan ya yi waye ya yi waye mutane ana gama sallah ya ga wannan ya harare shi wannan ya yadda kasar za a cinye shi sai manzo Allah ya kira shi ya ce masa zauna ya zauna ya ce masa ɗakin Allah da kake gani ba a gina ta kan irin waɗannan abubuwa abinda aka gina ta da shi saboda kaza saboda kaza da shi ne ke cewa rantsi na Allah tun da yake a duniya bai taɓa ganin malami mai karantarwa kamar annabi Muhammad ya ce wallahi ma ka hara ni. wala zaraban ya ce bai da ni ba bai buga min tsawa ba bai harare ni ba haka ya zaunar da ni ya gyara mu ya ce kaza kaza kaza kaza ka je tsaye da ma wasu sahabbai sun taso a lokacin an gama sallah kowa kai hararar shi yana tunanin to yanzu wannan mutum wani wata ya kamata a ainihin wato daukar masa ina fata an fahimta ne to irin wayannan abubuwan suna faruwa da yawa to shi yasa Allah ya ce wa in tasalu anha in kuka yi tambaya akan wata matsala irin nazarin Qur'ani san da Qur'ani ke sauka to duk da lako sai a muku bayani amma mu ana. Allah ya yi afuwa akan abin da ya gabata wanda kuka yi na tambaya kafin wa'ayi ya sauke zai ce ku daina sai ce wallahu ghafurur hali Allah mai gafara sannan kuma halimu yana da hakunan da yake akwai dauya a ciki eh in ba Allah ba mala wasu su imani saboda shi yana kallo a kashe waɗanda suka imani saboda shi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 sana wasu wasu yayi kaga Allah ya ce wasu sama iza bururi ina rantsuwa da san wacce take da taurarin da ake lissafin shekara da su aya ta gaba Allah ya ce wal yawmi maw'ud Allah ya rantsuwa da munin, da aka yi alƙawari sai ya zo wa shahidin wa mashhud sai ya ce na rantsi da wanda zai yi shaida da wanda za a bada shaida a kansa. Ƙudila ashabul ukhdud kaga sai ya ce an tsinewa ma'abuta rijiyar nan ƙudila ashabul ukhdud Annari zafi wa Kaga annari wuta zafi wa wacce suka kunna kama abuciyar ruwa هم عليها قعود إنهم عليها قعود لوكتن da suka kunna wuta kuma suka samu gibi suka zauna dalilin ala ma yaf'alu bil mu'minina shuhud su mutanen nan alama ya fa'aluna ne shi shuhud akan abin da suka yi masu imani sala wajen gari ne guda suka yi imani da Allah wannan garin aka zo aka ba su zafi ɗayan biyu aka ce ko dai kai lidda ka fita kamar addinin musulunci ko kuma ga rijiya an kunna wuta a ciki tana ci ba ka da zafi sai dai ka zo ka shiga shi ne wahum alama ya faru na bilmuƙuri da shi akan abin da suka yi masu imani suna gurin sun zo a halarci Allah ya ce mai wa ma na tsaro وما نظروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد kaga Allah ya ce wa ma nasabu minhum ba komai sa suke musu wannan azabar ba illa an yu'minu billahi sai dan kawai sun yi imani da Allah sannan al-azizu allazi yaghlibu wa la yughlabu alayhi wanda ya fi ƙarfin kowa yake da rinjaye a kan kowa ya daga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama sannan godajjen da in kai baka gode mai ba shi ya gode wa kanta. a wannan kissar ne na mutanen da aka kona cikin yara guda shida da annabi ba da labari sun yi magana a duniya akwai matar da take da cikin mutanen wannan garin da ake ƙonawa a rijiya ta zo za ta shiga rijiyar nan da ɗa a goya a bayanta ta je ta dawo tana tunanin ta wata hanya za ta iya kaɗawa ta ga ɗa a goya a bayanta yaron ya buɗe baki ya ce masa ya ummi isbiri fa innaki ala hayy wa ma nasamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi wa alladhi lahu السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد هذا الشيء الذي له ملك السماوات والأرض bayan al'adizu ne mulkin da sama da ƙasa ba na kuwa ba ne nawaye sannan ba wani wanda Allah ya yi musharaka da shi wanda in babu shi Allah ba zai mulki ba to sai faɗa maka wanda yake da mulkin sama da ƙasa shi ake wa bayan sa yana kallo sannan wallahu ala kulli shay'in shay'in sannan ba wani abu da za a yi fasi Allah yana halitta ya sanya a kai sannan yace innal ladina الذين فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حليم. أعرف أن إن الذين قتلوا المؤمنين wanda suka ƙona mummune maza da mummune mata sun malam ya sannan ba su tuba ba al'imamu hasan basari yake ka kalli dukkan allah da tausayin allah yadda wasu za su kama bayan su saka kashi, kuma saboda sun yi imani da shi bayan nashi aka kashi, amma har yanzu waɗanda suka yi kisa matsalar tsakaninsu da Allah har yanzu sun malam ya tuba sannan sun ƙi tuba to rashin tuban ya sa falahum azabu jahannam wa lahum azabu al to hakurin da yake akwai dauriya ai da kaga ko annabawa akwai matakin da aka kai sai dai kawai ayi wani abu amma Allah saboda ga gafara ga haƙurin da yake akwai dauriya sai a yin abubuwa sai zara mutane ido kaga kama ba abin da zai faru dan Allah cewa inda yana wala yaqudullahu an-nasa bima kasabu da Allah yana kama mutane da abin da suke da aiki wallahi da zuwa mai tafiya da wata to kasancewa yana da siffa ta halimun din nan a wanda yake akwai dauriya ke ta suke ta abubuwa sai a ɗage maka kafa muna roƙon Allah ta'ala ya dafarta mana ayat da ta biyu sai ce ba أهلكها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين sai Allah ya ce abin da yasa aka ce ku daina tambaye tambaye kaga tambaya sai shi karsa ala harfan wasu mutane sun irin waɗannan tambayi tambaye bin kablikun kafin ku sun ma'asbahu biha kafiri sannan suka waye gari dangane da tambayoyin da suka yi da amsar da aka ba su kuma suka kafarce ma Allah su bai iyarta akwai tambaya guda uku zuwa hudu akwai tambaya mutum bai gane wata tsakaninsa da Allah yana tambaya su yake gane akwai tambayar da mutum ya fahimta amma ya fahimci akwai waɗanda ba su gane ba sai ya ƙara maimaita tambayar don a ƙara bayani don waɗanda ba su gane ba su gane kamar yadda shi ya gane haka ne akwai kuma tambaya ta lagau ba ta lokaci kamar yadda wani rufe zai manzo Allah tambaya ya zo fara da kuɗi maimakon ya turo kuɗin daga a ba shi amsa lokaci daya sai ya turo ya ce ya rasu da lahi ina da kuɗi ka raga shi ya za a yi ta annabi ya ce ka amfani da shi ga kanka sai sa ke turo wani sai ce wannan kuma ya za a shi sai aka ce ka amfani da shi da iyalanka sai sa ke turo wani wannan fa ya za a yi da shi ka amfani da shi yayin ka sai sake turo wani to kaga na kai ta amsawa Allah ka yi nawa ya zo da shi yaushe kuma zai gama tambaya to da ga aka kai matakin da ya sake cewa to wannan fa sai manzo Allah ya ce a to nan kuma kai ka san yadda za ka yi da shi to da ka yi tambaya ce ta lagau ba ta lokaci ne kawai to akwai tambaya ta lagau akwai kuma tambaya ta ta'annuci wanda zan tambaya ina so in tambaye shi sai na kore shi saboda ka ɗalibai su ji tsoron Allah ku daina tambaya ta ta'annuci ka je ka karanta wata matsala ka samu malami yana karanta da ɗaliban shi sai ka ce bari in tarrabe shi da matsalar da kunya ta shi su gane bai sani ba haka ne wannan ba shi da kyau a ji tsoron Allah a bari ko malami ya zo ya hau mumbari ya hudu ba ko ya darasi awa ɗaya amfanar da mutane shi kuma wani ɗalibin wanda ya fara karatu yanzu ka san yan tsakiyar tsakiyar nan a na hau da sarku da balaga da sai da hali shi kawai abin da zai ke bi yana bibiyan kurakuran malamin yana jirgawa. in an gama shi ke ka gani mutane na karatu ba da hau ba tsaro ba ga shi abin da yake yi kurakuran kawai yake ta yake cikin gawa ya abin da yake yi ke to da ka tambaya ta ta'annuci a duk tsoron Allah ɗalibai a daina yin ta har sai ba wani da kake gani shi ma an kama shi da kurakurai a larashi ba ƙarshe wake nan mm. usiba wani kansa an kama shi da kurakurai a duniyar larabci shi yasa ibn durayd yake cewa kan min akhi mashudatin akhlaquhu asfaytu bil wudd li kulli mawtada sai yace idan balanta sayfa mahmudan fala tazumu yawman in tarahu qallaba والترك يجتاز الملا وربما أن لبعداه إثار كتبا سيتي من لك بالمحض بالنفس الذي لا يجد الأجل إليه المبتلى إذا تسبحت أمور الناس لم تغوئ هذا الكمال وابتقى سيتي حاشا رسول الله سيد الوراء قد هذا الكمال والله وابتقى ذي حسب ونسب وعلم وعدم ورغبة ومنصبة حاشا رسول الله قد هذا الهدى واكتملت أخلاقه وقد سمع duk wanda ka ce za ka tara bashi inda dan adam ne to akwai lokacin da dole sai ka same shi da kasa sannan kuma ina jan hankali ga ɗalibai musamman waɗanda suke yan tsakiyar nan ku daina saurin in kun ji mutum ya yi magana ku ce kuskure ne a larabci sai in ka tumbata da ka kewaye da sanin larabawa sun haɗe cewa duk wannan kalmar kuskure ne ba a faɗa da haka saboda abin da sa nake jan wannan hankalin akwai waɗanda suna isaɗin mutuncin malaman da suka dade suna wa addini hidima wani yaron in ka gani shi in ka kalli wanda yake wa naƙali ba haihuwa ba ka ya da shi ya kalli isar da yake isar da sako a abu ba ko a wani abu su mutanen da yake isar wa sako su abin da yake faɗa na wa'azin ba shi ya damun su kai da kai karatu kai ka gane yayi kurakure na larabci su ba su da alaƙa da wannan wa to sai mutum ya zauna sai ce to na kadi zai a yanzu mutane suna karatu ba na ba man diki kana na rai ta ubanka ka neman diki sabani to wajen mun ce akwai tambaya ta ta'annuci to wannan ita ce wata Allah subhanahu wata'ala ya hana a dinga tambaya ko ta izgili ko a tambayi mutum tambaya ta kure duka wannan ba daidai ba wato to an fahimta yi. saboda haka yanzu ahalin kitabi Allah ya faɗa ta yi tsanuka ahalin kitabi an zai a yayin kitabar mun sama'i annabi yana karatu suka zo suka ce to za mu yarda da kai amma sharadi sai mun ga an sako maka da littafi daga sama sannan mu yarda annabi ya tambayar nan ka kayi ma din ba ta yaya mutum zai ce ba zai yi imani ba sai an sako da littafi daga sama yana kallo sai Allah ya ce faɗa da sa'adin Musa a ku ba su ka. ai in kana ganin tambayar da suka ma tana da girma ai sun tambayi annabi Musa tambayar da ta wannan girma domin shi cewa suka yi faɗaru alina Allah ta ba za ma su yadda ba sai Allah ya mutu kuru kuru sun gaji sannan lafiya da Ke sa Allah ce musu am turiduna an tasalu rasulakum su kuke ku dinga tambayar manzon Allah kama su da Musa mun qabl kamar da aka yi wa annabi Musa irin waɗannan tambaye tambaye aka yi wajen qad sa'ala ha qaumun min sai malamai suka yi maganganu guda hudu suwaye mutanen da suka tambaya kafin waɗannan al'umma wasu suka ce annahum alladhina sa'alu isa nuzul al Su sune abin da za mu tarar a ƙarshe ba ko wanda suka tambayi annabi isa ka baki ba in kana hawari ne ya isa wani maryam hal yastati wa rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama'i qala taqullaha in kuntum mu'minin to kaga malamai sai suka yi magana guda hudu to babu lokaci ga lokaci yana ainihin wato hararar mu kamar yadda malam ali yake nuna lokaci yayi Allah mutu sarki ya sa mu dace al-muhimmu shi ya sa ko ilimi na abladan abbas ya wata magana ya ce wannan ilimin harkarsa tana da faɗi duk abin da ka nemi ilimi a kansa a kan shi allah zai tare idan manufar ɗalibi tun daga farko kishirwarka kawai ina so in nemi karatu ne kan allah in karantar da mutane to sai allah ya hore maka hanyar da za ka nemi karatu don ka karantar in manufarka bari ka nemi karatu ya danka muku ya takaddama da mutane a ji guri majalisa a zauna duk wanda ya magana ka ce mai jahili ke bai san komai ba ko to in ka je ka nemi karatun da wannan manufa tun kana jayayya da malamai sama da kai ka dawo da daidai kai wala sai ka dawo da ƙasa da kai su faɗa ka faɗa da ka babban wajibin da ke kan ɗalibai daga sanda ɗalibi ya sa zai nemi karatu ya sa cewa zai nemi karatu don Allah kuma in ya samu karatu don Allah zai karanta da karatun don Allah bai da wata manufa da ta wuce wannan kuskure kuma kowa yana ne ba wanda zai yi tun da annabi Muhammad ya rasu ya koma zuwa ga Allah Allah ya ɗauke rigar rashin kuskure daga wani ɗan adam shi kenan kuma duk wanda za ka ɗauko ka ɗauko ka kawo yasa aka yi wani malami a nan ƙasa da ya lura da irin nan ɗaliban ƴan kankan ba haka kawai zai faɗi wani kalma yana jinin ɗalibai su hau sai ka hau sai maka kata kata to kuma ko kuskuren ka ji ɗauka kake daidai sai ka ja bakin ka sai ke shi yanzu idan na ce tsala sai na ce rasulan da fataha larabci ko bi kore ma yana ɗaliban namu Dafa fata to a jiya abinci kan gobe ma ga ɗan uwa a wato shi ma a shek ibn shek shi ne shek kurema bin wato shek sama'il idris ya kawo mana ziyara wannan majalisi don ba sanar da mu sai da lokaci ya kure a ɗan kuwa malam jafar mai zuma shi ma ya kawo mana ziyara wannan majalisi kuma lokaci ya daga ya ga dan malam ali da yana mun haka amma ba yana mun haka da ma'anar Ashe kun a Wani tana wadaka shekku zai ma shekku da idris muna maka barka da zuwa da ka tattaku a kawo ziyara wannan masallaci masu rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi kowa da bukatar sa a wannan waje ta alkhairi Allah ka biya masa Allah matakakin sarki ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka tsare mana mutuncin mu ka amintar da mu daga kowane irin tsoro duniya da lahira abinda duk muke jin tsoro na shari'a Allah ka nisanta mu da shi abin da muke fata na alkhairi ko yana nesa Allah ka kawo mana shi kusa Allah ka haɗa mana shi wannan wata muna roƙon Allah ka sa mana cikin waɗanda za a yanta Allah madaukakin sarki Allah ka sa ƙarshen mu kyau Allah ka sa ƙarshen mu kyau shugabannin mu Allah ka shirye su Allah ka riko da hannunsu Allah ka ɗora su a kan daidai Allah ka sa imani da tausayi da jin kai a zukatansu Allah kada ka sa su zama azaba a kawai wannan ƙasa muna roƙon Allah Allah ka zaunar da ita lafiya yankunan mu da suke fama da matsaloli na tsaro muna roƙon Allah yi mana maganin matsalar nan muna roƙon Allah waɗannan fitintunan Allah ka sa mu za mu tashin su masu za su bi ƙarshen mu ba Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka المنان يا بني السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام